Akalla mutane talatin da biyar ne aka kashe wasu da dama kuma suka ɓace a wani harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen tse menge da ke ƙaramar hukumar guma a jihar Benue. Rahotanni sun bayyana cewa maharan da suka kai kimanin hamsin sun auka wa ƙauyen ne da misalin karfe bakwai na yammacin jiya talata. Suka kashe mutane talatin da biyar suka kuma cinna wa ɗaukacin gidajen ƙauyen wuta yayin da wasu da ba a san adadinsu ba har yanzu ba a san inda suke ba. Mr. Dennis Usa ya mun ƙarin bayani. Mutanen da aka ce ma wa zuwa an jima za su karu saboda sun fi agwaye kuma kete-kete nan ba wai an tsaya ba yara mata da dubobi. Wa wai an dan wanda suke kete-kete ba za su zo da dare da su a sake mutane. To da mutanen da suna kete-kete nan ba kiyo suke yi ba suna da dubobi wani ko suna wani suna zuwa a kakin yan sanda ko kakin soja. Ba mu san bambanci yan sanda ko soja da yan ba. ba su guda sun nuna suna yin ba Har yanzu a lokacin da nake haɗa wannan rahoto da hukumomi ba su ce uffan kan batun ba. Daga jihar Nasarawa makwabciyar jihar Benue kuwa wani sabon rikici ne ya balle a tsakanin kabilun Basa da Ibira a wasu yankunan karamar hukumar Toto lamarin da ya kai ga rasa rayuka. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Idris Kennedy ya yi ƙarin haske. Da muka samu daga shi da yake wajen ba wani rashin rai da amma an kone wasu dukiyoyi eh, da wasu gidaje da motoci da babura a ugiya ainihin gicin a kogi state ne an samu an kama mutane biyu sannan an recovering single barrel da wajen guda bakwai wato bindigogi kenan eh an tura botu sojoji da yan sanda suna nan suna a a wajen dai shi ko wani shugaban al'umma a yankin na toto alhaji atahiru wanda ya tabbatar min da mutuwar mutane biyar a rikicin na kabilar ibira da basa ya kuma roki gwamnatin jihar Nasarawa da ta tarayya da su duba batun satar mutane da ake yi kusan kullum a yankin. Tun shekarun jiya an kone kone gidaje yanzu labarin da muke ji wajen mutane biyar Allah ya rasa rayukan su jiya. Abin da na so ce gwamnatin jiya da gwamnatin tarayya. Kamar misali zan gaya miki a Ubi Nasarawa zuwa Mararaba Ubi. Yau wani yau kasuwan wajen kenan. To every eh, day sai ka zaki lafin wani kwana miro haka kuma hanyar da ya tashi daga mararaba zuwa ubiji shi ma every time sai an kidnap kana zuwa kawai da su fita daji sai su kama ka suka kama ka su tafi da kai ya kamata gwamnati jiya ta zo nan ma mu gona da kanshi zai samu mutane ka sa da mutane shi ne so a nemi mataki wanda ya ya maganta mana wannan shugaban kasa eh, ya duba mu da ido rama inda yake duba wayan wurare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya